Muna kuma ɗauke da rahoto kan yadda wasu ƙasashen Afirka ke ci gaba da tunawa da tasirin da sarauniyar ta yi a nahiyarsu. Rikicin ƙabilanci a yankin Baku na ƙasar Ghana yana ci gaba da tilasta ɗaruruwan mutane guduwa daga gidajensu. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mata masu juna biyu dubu ɗari shida da hamsin a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan na buƙatar agajin kiwon lafiya. Za mu buɗe shirin ne da abubuwan da ke wakana a Birtaniya. Gabannin jana'izar sarauniya Elizabeth ta biyu da aka shirya gudanarwa a ranar 19 ga watan nan na Satumba. Jama'a a Edinburgh da London sun samu damar kammara sarauniyar tare da ganin akwatin gawarta. Sarauniya Elizabeth Taras tana da shekara 96 kuma ita ce sarauniya mafi daɗewa a kan karagar mulki. A bana ne ta yi bikin cika shekaru saba'in a kan karagar mulki. Henry Ridgewell ya yi mana waiwaye kan rayuwarta kasancewar ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a duniya da ake matuƙar girmamawa. Ita ce sarauniya Ethel da da yawa daga cikin 'yan Burtaniya da suke raye a yau suka taɓa shaida mulkinta na gargajiya. Tun kafin ta san za ta zama sarauniyar Ingila, ta kasance mai nuna ɗabi'u da girma da martabar Burtaniya. Ina shaidawa a gaban ku cewa dukkan rayuwata ko ta nisa ko akasin haka za ta dukufa ne ga yi muku hidima da kuma yin hidima ga gidan sarautar mu mai girma. Yayin da take 'yar shekara biyar, sarauniya Elizabeth ta hau karigar mulki bayan rasuwar mahaifinta George na shida kusan shekara biyar bayan ta auri Yarima Philip wanda aka haifa a Girka. A zamanin mulkinta na sama da shekaru saba'in, ta da yadda aka samu gagarumin ci gaba na al'umma da fasahar zamani a daidai lokacin da ta yi gargaɗi game da illar da ke tattare da yin watsi da ta'adun mutan da masu amfani har yanzu yayin da ake cin gajiyar fasahohin zamani a 2014 ne ta fara mu'amala da shafin twitter ta kuma kafa tarihi sosai a duniya inda ta zama sarauniya mafi daɗewa a kargan mulki. A matsayinta na shugabar kungiyar Commonwealth, sarauniyar tana da alaƙa da abubuwa da suka shuɗe. Wani lokaci abin da ya wuce yakan yi wuya a iya daidaita shi saboda batun mulkin mallaka. Amma dai a iya lokacinta abin da mutane suka sani shine ta sadaukar da rayuwarta ga kungiyar. ta wakilci Birtaniya wajen kyautata dangantaka da ƙasashen da suka yi riko da aƙidun da Birtaniya ta samar, musamman na samar da 'yanci da kuma daidaito da demokuraɗiyya kuma cikin girmamawa da mutunci ta fuskanci waɗanda ba su yi riko da aƙidun ba mutane na son a gansu tare da ita saboda wata hanya ce ta neman ɗaga darajar su a idan duniya sai dai duk da haka sarauniyar ta fuskanci suka a wasu lokutan a ƙasar ta masu ra'ayin sassauci sun soke ta da zama shugaba da ke nuna irin yadda shugabancin birtaniya bai tafiya daidai da zamani mutuwar gimbiya diana ta sake baiwa masu sukar ta dama waɗanda suka zarge ta da rashin ɗaukan matakin da ya dace kan lamarin na gimbiyar tun da wuri. Abin da nake cewa a yanzu a matsayina na sarauniyar ku kuma kakar ku har a zuciyata da farko ina so in karrama yana da kaina ta kasance mutuniyar kwarai mai hazaƙa. Auren jikanta Yarima Williams da Kate Middleton abu ne da ya kawo farin ciki sosai ga matasa game da masarautar. lokacin da yarima hari ya auri Ba'amurkiya amurkiya meghan markle gidan sarautar karkashin jagorancin sarauniya elizabeth ya nuna alamun tafiya tare da zamani da rungumar mutane daga duk inda suka fito amma an fuskanci mawuyacin hali a gaba an gudanar da bincike kan ɗanta na biyu yarima andrew bisa zarginsa da alaka da wani mutum da aka samu da laifin safarar yara domin lalata hari da Meghan sun samu rashin jituwa da wasu 'yan gidan sarautar a sakamakon zargin nuna wariyar launin fata. mutuwar mijin elizabeth yarima philip a 2021 ta sa mutane za su daɗe ba su manta da yadda sarauniya taimakoki tamkar ita kaɗai ba yayin da ƙasar ke fama da annobar coronavirus a watan satumban nan ne kuma ta naɗa prime minister na goma sha biyar a zamanin mulkin ta a birtaniya wanda shi ne babban aikin da ta yi na ƙarshe kafin rasuwarta sarauniya elizabeth ta kafa babban tarihi a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya inda ta kasance wata gada tsakanin mulkin mallaka na Birtaniya a baya da kuma makomar kasar na zama mai taka rawar gani a duniya. Ta ziyarci Jamus a 2015 inda ta magana game da sauye-sauyen da ta gani. A rayuwarmu mun ga abubuwa mafiya muni da kuma mafiya kyawu a nahiyarmu. Mun shaida yadda abubuwa za su iya canjawa cikin sauri zuwa mafi kyawu. al'amuran masarautar gargajiya na Birtaniya da a baya suka kasance karkashin kulawar sarauniya Elizabeth yanzu sun koma hannun magadanta yayin da sarki Charles ke shirin hawa karagan mulki. Gidan sarautar Birtaniyar da magadan nata suka samu yanzu ya sha bamban sosai ta fuskar al'umma da kuma al'adu da tattalin arziki. Jafar Jafar wani ɗan jarida ne ɗan Najeriya wanda a yanzu haka yake zaune a London, wanda kuma yake bibiyar abubuwan da ke faruwa tun bayan sanar da rasuwar sarauniyar. Yanzu haka muna tare da shi kai tsaye ta Skype. Jafar, barka da kasancewa tare da mu. mu da yamma. To wannan rasuwa ta sarauniya wani babban lamari ne da zai kawo sauye-sauye a burtaniya ba wai kawai samun sabon sarki ba. Shin ko za ka iya wa masu kallon mu ƙarin bayani a game da manyan sauye-sauyen da za a samu? To, babban dai sauyi da za a fi gani shine na kuɗi yadda kuɗinsu zai canja daga hotunan sarauniya zuwa hotunan sabon sarki in Charles na uku wato sarki Charles na uku komai yanzu kuɗaɗensu tun daga abin nan fence guda ɗaya har zuwa abin nan wato fan hamsin da suke da shi duka da suke zagaye suna da kudade kala-kala fan biyar abin nan eh fan biyar fan goma fan ashirin fan hamsin sannan kuma akwai wato sulalla ko in ce kwabbai kenan ko makamantan abin da muke da su a Najeriya wanda za ka ga akwai one pence da five pence da da ten pence da 20 pence wato pence ashirin har zuwa pence ɗari haka tsarin kudade yake to dukkan su yawanci zaki gani in ki duba zaka ga hoton sarauniya ne a to amma yanzu da ke sarauniya ta tafi hoton sarkin ne kuma a tsarin su yadda suke yi sarauniya idan sarki wanda ya gabata hotonsa yana kallon yana kallon hagu to sabon sarki in ya zo shi kuma ko sabon sarauniya hoton ta dama zai kalla hoton ita wannan wato sarauniya yar zabil hoton ta wato dama yake kallo to shi kuma wato hoton sarki shi kuma zai kalli hagu to haka tsarin suke yin shi sannan stamfi ma da ake tura wasiƙu da shi akwai kan sarauniya a jikin shi to yanzu ya koma kan sarki akwai akwatin wato akwatin waya a gidan waya ko akwatin wasiƙu akwai wato fiye da dubu ɗari a cikin abin nan Birtaniya gaba ɗaya. Kana ganin me muhimmancin yin hakan? To tsari ne suke yi saboda komai yadda suka suke tsarin su su komai na sarauta ne. Tunda zaki ga ko sojojinsu za a ce Royal Air Force wato wato na wannan gidan sarauta ne. haka sojo haka haka prison haka post office din haka passport office wato komai yawanci za ka gani duka na sarauniya ne in sarauniya ce ke kan mulki in sarki ne za a ce sunan sarkin ne komai nashi haka suka gada da ke daman wato ita burtaniya ƙasa ce wacce aka santa da wato bin al'adu na da na gargajiya yawanci tsarin nan da suke wannan gwadabi na bin wannan wanda ake cewa a turanci conservative to haka yawanci duk abubuwan su za ga shekara ɗari biyar ana yi a abubuwan da har yanzu shi ake amfani da shi yanzu misali kamar ko abin nan shi crown wannan kan sarkin da ake cewa kan sarki wanda sabon sarki zai saka za ga shekara da shekaru tun 16 abin nan wato da wajen arba'in aka fara amfani da shi zaki kin ga shekara wajen ɗari hudu kenan zuwa yanzu ake magana haka ita ma wanda ta saka akwai st abin nan a edwards crown crown wato abin nan ɗin shi kan sarkin guda biyu ne akwai wanda mata ne suke saka shi yawanci, aka yi sarauniya mace ita ce take saka shi shi ne ake ce ma st edwards crown wanda zaki ga a kansa ya ɗanyi wani haka a kansa sannan da wannan cross din na coci a can toliyar to akwai kuma tudo crown wanda shi kuma sarki ne yawanci ke saka shi amma kuma shi wannan st edward's crown din shi kowa aka nada da shi ake wato kaman kaman in za a nada sarki ne a bashi sandan girma idan an bashi sandan girman zaki ga wato ita ake bayarwa a gaban jama'a a nuna alamar cewa an yi naɗin sabon sarki sannan kuma yawanci za ga wannan sanda yawanci bai ma cika amfani da ita ba wataƙila aka je aka jingine ta shikenan ba ba za a yi amfani da ita ba to haka kan wannan hulunan akwai wato duwatsu iri-iri wajen guda da hudu a jikin shi gwalagwalai ne da murjanai da wasu duwatsu dai na alfarma wanda kuɗin shi an kiyasta ya kai fan miliyan uku da rabi in ga ba ƙaramin kuɗi ba ne shi wannan wato wannan abin nan kan sarkin sannan kuma hatimi ma kowanne sarki in ya zo akwai hatiminsa da yake yi yanzu idan kika duba jikin kujerar sarauniya za ki ga akwai hatiminta hatimin za ka gani ya fara da harafin ra sai sai ii e, e, wato ai kenan a turance a hausa ii e, sai kuma sai a saka wato sorry wato yana farawa da a ne wato wato a turance e sannan sai sai ee a turance ii sai r ra a hausance shine hatimin sarauta yanzu shi wannan e din yana nufin elizabeth wannan ii e din e guda biyu ii kenan a turanci yana nufin elizabeth ta biyu sannan wannan raɗin harafin raɗin r kenan yana nufin regina regina yana nufin kamar sarki a yaren latin haka ake ake wannan tambarin to ana tsammanin tambarin charles zai canja a jikin duk abubuwan duk takaddun gwamnati da ake amfani da hatimin sarauniya hatimin wannan na sarauniyar a hankali za su canja shi zai koma na sabon sarki charles da kuma shi ake tsammanin shi kuma zai fara da cha da e e e guda uku tun da shi charles chadin din tana nufin charles sannan wannan e e din guda uku wato ii a turance yana nufin uku kenan tun da kwaya uku ne sannan sai a sa raɗin nan ita wannan radinan tana nufin sarki ko sarauniya haka ake tsammanin hatimin zai canja na shi sabon sarkin ya kake ganin yadda mutanen kasar suke daukan darajar sarauta darajar masarautu a kasar to gaskiya suna ɗabbaka abin nan ɗin wato abin sai ya bada mamaki tunda da zaki ga wato kwana akwai mutanen da kwana suke yi a wajen a waɗanda sun kwana suna bin layi don su samu su zo su wuce ta gefen akwatin gawata inda yanzu za a aje ta yanzu zancen da ake an kawo ta wato fadar sarauniya da ke Buckingham Palace a ƙwaryar tsakiyar London. To a nan mutane za su yi ta tururuwa suna wucewa an bi layi ka sa sunanka da komai an faɗi ko jaka za ka shiga da an faɗi tsarin yadda jaka za ta kasance an faɗi irin kayan da ake so ka saka ba wai za ana ka sa wasu kaya ba ne amma za a so a ce ka saka kaya kaza ba a so ka yi ihu ba a so ka yi hayaniya duka waɗannan tsarikan duk sun yi shi sun gaya mutanen da suke sha'awar su zo su wato yi mata bankwana a nan inda za ta ci gaba da zaman za a ci gaba da wato abin da a hausance ake cewa kwanan kesu. ita kwanan kesan za ta yi ta yi haka ina ga har wajen kwana hudu wannan gawar za ta yi a wannan wajen da masu gadinta su ma suna nan abin nan wato sai dai a ta canjawa kwana suke a tsaye suna gadin gawar masu sha'awar zuwa su gani to yanzu dai jama'a suna sun yi dafifi sun tafi suna ta wato sun fara zuwa suna suna mata kwana to jafar jafar muna godiya na'am to masha Allah hmm. To baya ga sauye-sauye da rasuwar sarauniya Elizabeth za ta kawo a Birtaniya, ƙasashen Afirka na ci gaba da tunawa da tasirin da sarauniyar ta yi a nahiyarsu. A Kenya mutane na tunawa da yadda Elizabeth ɗin ta ziyarci ƙasar a matsayin gimbiya amma ta koma ƙasarta a matsayin sarauniya a shekarar 1952. Manazarta sun yi tsokaci kan yadda sarauniya Elizabeth ta taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin mallaka na Birtaniya a ƙasashen Afirka. sai dai duk da cewa dangantaka tsakanin kasashen da birtaniya ta gyara a lokacin mulkinta har yanzu akwai tabo na barnar da mulkin mallaka ya yi ga rahoton juma majanga daga nairobi ta zama sarauniya yayin da take ziyara a kenya kuma ita ce basarakiya ta ƙarshe ta mulkin mallaka a afirka hawanta kan karagar mulki ya zo ne a daidai lokacin da kasashen afirka suka yi ta neman 'yancin kai Sarauniya Elizabeth ta biyu dole ne ta mayar da hankali wajen kawar da daular mulkin mallaka na Birtaniya. She was able to adjust to the reality. Ta sami damar daidaitawa da tabbatar da ƙarshen daular sannan ta canza wancan koma bayan daular zuwa abu mai kyau. Wani abu na gama gari wanda mutane za su iya zama wani bangare. Ƙungiyar ƙasashen rainon Ingila wato Commonwealth Ga wasu 'yan Afirka, mulkin mallaka na Birtaniya daidai yake da cin zarafi. Suna zargin sarauniya mai wakiltar muradun Birtaniya da aikata ta'asa a wancan lokacin. I personally will not forget that I was Ni da kaina ba zan manta cewa na kasance a gidan yari na tsawon shekaru bakwai ba. Ba zan manta an kulle ni tare da mahaifina ba. Ba zan manta ba na bar 'ya'yana tsawon shekara bakwai ba abinci, ba ilimi. Wannan ba zan taɓa mantawa da shi ba. Amma gani yadda aka yi mulkin mallakar ya gushe shekaru da dama, tunanin kurakuran mulkin Birtaniya Afirka yana dusashewa. She um, ta kasance abubuwa da yawa ga mutane da yawa ga waɗanda aka musu mulkin mallaka a lokacin mulkin mallaka ita ce alamar mugunta wanda shine mulkin mallaka da zuwan 'yancin kai ta iya canza kanta zuwa abar ƙauna kuma a matsayinta na mutum ta kasance abin so. Sarauniya Elizabeth ta kasance a bar sha'awa sosai tare da kallonta a matsayin abin koyi da mutane da yawa a nahiyar. Abin da za a iya tunawa da ita zai sa sunanta ya karko sosai a cikin zukatan masu tasowa. A gare ni abin bakin ciki ne kawai. Ina nufin abin bakin ciki ne ga mutane a duniya musamman ma Ingila. Ban taɓa sanin wani mai mulki da ya daɗe haka ba, don haka don wannan ya faru yanzu yana nufin kowane mutum yana da ƙarshe. Masu sharhi sun ce babban abin da za a iya tunawa da sarauniya Elizabeth shine samar da ƙungiyar ƙasashen rainon Ingila wato Commonwealth. Kuma da mutuwar sarauniya, makomar wannan ƙungiyar yanzu tana kan sabon sarki, Sarki Charles na uku.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 des discours présidentiels aux entretiens en tête-à-tête avec des responsables gouvernementaux de haut niveau, nous vous tiendrons informés des développements importants touchant le continent. Líderes africanos vão abordar tópicos como alterações climáticas, o estado da economia, saúde, iniciativas juvenis e muito mais. Usikose kufuatilia habari na vipindi la moja kwa moja kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York na Washington DC. Tutakuarifu kila tukio. A free press is essential. VOA Africa. A Ghana, rikicin kabilanci a yankin Baku mai iyaka da Burkina Faso da Togo na ci gaba da janyo cikas ga harkar neman ilimi tare da tilasta ɗaruruwan mutane a yankin tserewa domin neman mafaka a kudancin ƙasar. Mutane ne da dama suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikkata sakamakon rikicin. Gwamnati ta ɗauki matakai ciki har da kafa dokar hana fita a yankin da ke jihar Arewa maso gabashin ƙasar. Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Boko da ke jihar Arewa maso gabashin ƙasar Ghana na daga cikin garuruwan da hada-hadar kasuwanci ya haɓaka sosai a kasar amma rikicin kabilanci da ya kici ya cinyewa ya janyo koma baya sosai ga harkar neman ilimi da kasuwanci tare da tilasta ɗaruruwan al'umman yankin ficewa matsugunin domin neman mafaka. A mark of a bullet from a Wannan alama ce na harsashi, ban sani ba ko dakarun soja ko suwaye suka harba. ranar da wannan al'amarin ya faru sai ya kamata a ce muna makaranta amma sabida rikicin mu duk mun bar makaranta da guri bisa halin dardar da ake ciki a yankin mukaddara da akwai ɗalibai a cikin makarantar da me zai faru kenan sabida halin da ake ciki a yanzu malamai da dama sun tsere babu malamai a makarantar wani saurayi da ya tsere sakamakon rikicin ya ce yana cikin fargaba sosai sabida ya bar mahaifiyansa da wasu yan uwayensa a bako gudu na zo da abokaina da kannina da yayannina muka gudu muka zo amma mun bar iyayenmu gida kuma wallahi gaskiya ina daga cikin ina cikin fargaba sosai sosai muna roko ne manya su shiga cikin magana su gyara magana mu samu koma mu zauna mu duba iyalai mu. gwamnati ta bayyana cewa ta ɗau matakai da dama ciki har da tsawaita doka na hana fita tare da haramta amfani da babura yanzu haka ma da muke magana suna cikin kefi shine eh, an yi tashi hankali aka yi halbe-halbe har mutane suka mutu ciki saboda haka sai government ta ce musu farko an ajiye kefi nan tun daga 8 da dare bayan sallar isha zuwa 5 asubahi amma saboda ba kwanciyar hankali yanzu an kuma juya abin ya zama 6 to 6 tankan tun ma ba kiran sallar magaruba ba ya kamaci duk mutumin ba kowa ya shiga gida sa'an nan sallar asuba ma wani bai da hanya ya fita shi da kai shi cikin gidanka to inda abin ya je ya kai kenan yanzu ko ibada ba a samu a yi sa a cikin jama'a sa'an nan kuma ba kwanciyar hankali balle a yi kasuwanci har ya zo ya kai a cikin garin bako mutum zai fita ma je nemi abin da zai ci sai zama yani abin tashi hankali yanzu haka abin da ya zama abin damuwa kenan hamza adam taskar voa kumasi ghana Hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan mata masu juna biyu dubu ɗari shida da hamsin a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan na buƙatar agajin kula da lafiyarsu domin haihuwa cikin nasara. Wakiliyar murya Amurka Sidra Dar na ɗauke da rahoton daga lardin Sin na Pakistan. Shamaila ma'aikaciyar kiwon lafiya mai ciki da bata bayyana mana sunan babanta ba. tana barin garinta da ambaliyar ruwa ta yi kamari saboda fargaba a kan yaran da ke cikin ciki. 'yar asalin johi ce a lardin sindh na kudancin pakistan yankin da aka yi ambaliyar ruwa mai yawa tana fargaban cewa taraddadin da take ciki yana yin illa ga jaririn da ke cikinta ina tsoron wani abu ya faru da yaro na zai iya tasiri a kanmu kuma kilan har da yaron watanni biyar kenan dole ne yaron ma yana jin wani abu. Akwai ƙalubale da dama ga mata masu juna biyu kamar Shimaila a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa, kamar samun kulawar haihuwa. Awon ciki da na'ura, da magungunan mai ciki, da sauran magunguna, rashin samun albashinmu, akwai matsaloli da dama. Akwai mata masu juna biyu kusan 650 a yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa a Pakistan, a cewar hukumar kula da yawan jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Abin damuwan shi ne, saboda yawaitar ambaliyar, da yawa daga cikinsu ba za su samu kulawa na lafiyan mata masu juna biyu ba. Mira tana da 'ya'ya uku sannan tana da wani a ciki. Zare Babu shakka muna gudun ambaliyar ruwan. Me za mu iya yi? Ba mu da komai kuma muna mutuwa daga kishin ruwa da yunwa. Idan muka samu abin da za mu ci, idan kuma babu sai mu yi bacci. jiragen ruwa kaɗai ne hanyar sufuri a yankunan da ke fama da bala'in mata masu juna biyu da iyalansu na fuskantar jira na tsawon lokaci a cikin tsananin zafi kafin jiragen ruwan su zo za a iya samun matsala mai yawa ga uwa da jariri a hanya shi yasa ba mu zo da kanwata mai ciki tare da mu ba a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya sama da cibiyoyin kiwon lafiya dubu sun lalace a lardin sind kaɗai lalacewar tituna da gadoji ta zama wani ƙalubale ga mata ga samun kulawa daga wuraren kiwon lafiya lamarin da ke sa wasu mata masu juna biyu shiga damuwa. Mutuwarmu da rayuwarmu suna hannun Allah. A ci gaba da shirye-shiryen babban zaɓe na baɗi a Najeriya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taro a Abuja babban birnin ƙasar domin ƙara wayar da kan sarakunan gargajiya. a game da hanyoyin karfafa mata gwiwa domin su shiga a dama da su a zabukan da ke tafi. Alasan Bala yana dauke da rahoton. Tun bayan dawowar mulkin demokaradiyya a shekarar 1999 mata na kokawa wajen rashin basu dama da kuma zabar su harkokin siyasa. wannan taro da majalisar ɗinkin duniya ta haɗa wa sarakunan gargajiya a najeriya kan ƙalubalen da mata ke fuskanta a harkokin siyasa ya zo ne a yayin da zaben shekarar 2023 ke ƙara karatowa a yayin taron wanda ya sami halartar sarakunan gargajiya da mata daga sassan ƙasar etsunufe alhaji haya abubakar daga jihar neja ya tabbatar da cewa mata ba sa samun irin damar da ta dace tare da shan alwashin faɗakar da jama'a kan mahimmancin shigar mata a siyasa yadda mu suke samu sukuni su yi siyasa mm, kai a tsaye to mu ba su samu wannan sukuni don me don tsoro don wulakanci da kuma abubuwan da ake yi musu da wanda bai dace ba ko addinin musulunci ma ya kanta mana kuma ya nuna mace lalle mata su tufa na gare mu mu kuma tufa gare su saboda haka in an zo da wannan abubuwan ya kamata eh, su ma ba su sarari eh, ya kacin niyyar niyarsu da su da eh, ingantawar nasu shi kuma sarkin fika muhammad abali ibnu muhammad idrisa ya bayyana irin rawar da sarakunan gargajiya za su taka wajen ganin mata sun shiga harkar siyasa mun san cewa dai mata sun kai at least da kashi hamsin a ciki to rashin barin su samu su ɗauki su ma su yi siyasan nan illa ne a ci gaban ƙasar nan don mun ga da yawa sun suna da abin da za su a contributing a ci gaban wannan demokrasi mu kuma wannan ci zarafin da ake musu ana kashe su ana yi wa'yansu don al'adunmu ne ake hana su wa'yansu kuma mazan ne ba su suna ga kaman threat a nasu ambition din yanzu dai an kammala zaɓukan fidda gwani a dukkan jam'iyyu wanda matan da ke neman takarar kujeru daban-daban ba su taka kara sun karya ba alhassan bala taskar voa daga abuja najeriya